sunana amir abdullahi kima daga kwankwasiya reporters tv za mu so gaya mana sunanka da kuma karamar hukumarka to alhamdulillah sunana yusuf baba dala na fito daga karamar hukumar dala mun ji an ce kana ɗaya daga cikin ɗalibai 370 da saba'in da gidauniyar kwankwasiya za ta tura ƙasashen waje domin ƙaro ilimi digiri na biyu kenan to alhamdulillah dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbas ina ɗaya daga cikin wanda aka zaɓo za su je wannan karatu digiri na biyu insha Allah a ƙasar india makasinin fashin ka ba wani irin hanyoyi ka bi domin kasancewa ɗaya daga cikin wannan ɗaliban to alhamdulillah kusance ni ban bi wasu hanyoyi ba na riga na mika takadduna inda ake mika su to kuma daga baya bayan tsawon wani lokaci sai na ga text na cewar ina ɗaya daga cikin wanda aka zaɓo domin tura su kasashen waje zuwa su karo karatu wato digiri na biyu kenan kana ɗaya daga cikin kwamishinoninsa ne ko kuma wani attajiri na jihar kano ni ban kasance ɗaya daga cikin wannan abu da ka faɗa ba sai dai na kasance cewar na fito ne daga gida wanda yake na ce kusan marasa ƙarfi alhamdulillahi daman dan su aka yi wannan abun to kuma tun a baya ma na riga na amfana da wannan tsari da aka ɗo aka fara shi na ɗaya daga cikin wanda a baya aka tura ƙasar indiya domin karatu na harhaɗa maganonuwa kana nufin ba wani na dan gora da ka bayar ko kuma sanin wani ba kawai sanarwa ka ji an ce da me in taki ilimi ne irin naka yau sanarwar ma da na samu na samu ne ta wannan gidan TV na ku na kwankwasiya reporters da kuma sauran wasu midiyoyi na da ake wanda buri kake da shi idan ka gama wannan karatu ka dawo to alhamdulillah da kuma jihar ka. to alhamdulillah ina da buri wanda yake kusan in ce abu ne wanda ya dame mu a wannan kasa tamu ko kuma in ce ma har jihar nan tamu misali game da shaye-shaye da ake na miyagun kwayoyi muna ɗaya daga cikin misali ko kuma in ce abin da na karanta harka ce wadda take ta magani wanda yana da kyau a ce an sanar da al'ummar shan magani wanda yake ba tare da bibiyar likita ba ko kuma shi kansa wanda yake har maganin wani kira za ka yi ga shi wannan da ya haɓasa a kan tafiyar taro ilimin nan to alhamdulillah ba abin da za mu ce da injiniya dr Rabi musa kwankwaso sai dai mu masa fatan alkhairi alkhairin kuma wanda kusan ba iya ga mu ya tsaya ba hatta iyayenmu da 'yan uwanmu da kannanmu duk suna yi masa wannan addu'ar kusan kowane lokaci ana iya cewar duk inda ka je ka ga mai girma jagora ka mika mana gaisuwa domin ya ɗora ku akan wani ƙadami wanda ba za a iya manta da shi ba kuma kadami ne na wanda na ilimi ne kamar wani mawakin larabci ma yana cewa shi ilimi yakan mai da bawa ɗa mafi girman muru'a to ka gani ilimi ne yake cicciɓa al'umma su kai matsayin da wanda ba san ma za su kai ba to mun gode